Assalamu alaikum warahmatullahi barka da zuwa na Gabas Global Ventures Channel da Global Diesel Committee take kawo mana fasawi da kuma hanyoyin samun arziki na zamani. A cikin wannan bidiyo insha Allah zamu yi wa ƴan uwa bayani ne akan yanda ake yin tax na Shafi. In ban manta ba a jiya da daddare na sako mana link na wannan Shafi din wanda na ce mu register domin suna biya kuma har wannan na sako mana testimony na biyan da suke yi za ka iya turawa ta PayPal ko kuma ka cire ta Bitcoin da Ethereum wanda tsari ne gaskiya wanda yake mai kyau kuma ya ma gaskiya wancan wanda muka fara yi muke yi na tax pay duk da shi ma tax pay din suna biya su amma su sun ce sai tsawon kwana uku amma wannan baya daukar lokaci yake zuwa su amma shi sai ya kai 100 dollars ake withdrawing so kuma tara 100 dollars din ba shi da wahala kawai dai mutanen mu ba su iya tax din bane so yanzu insha Allah zan nuna mana yanda ake yin tax din idan muka duba zamu ga da zaran ka rijista dama kamar yadda na mana bidiyo a jiya za su baka $25 so wannan main account ina ne muka za zamu ga gaba daya abin da na yi earning is only $3.2 so ba dan komai bane ba saboda ban yi aiki da shi wannan account ba amma akwai wani account na broda na da na bude a lokacin shi na yi aiki da shi zan je nuna mana irin alkhairin da aka samu so yanda ake yi kuma a sami wannan a tara wannan dala din ta kai har wannan 20 dollars din amin ta kai har 100 dollars din da zaka iya withdrawing kuma withdrawing din nan kamar yadda na gaya mana zaka iya yin shi a bitcoin idan misali yanzu muka zo wurin withdraw za ga zaka iya cire kuɗinka ta ba wai sai iya PayPal da su wannan cash app din ba zaka iya cirewa a Bitcoin ko Ethereum ko Bitcoin Cash ko Litecoin da sauran wasu coins gas nan waɗanda zaka iya cirewa in ka zo kawai zaka zo ka shigar da adadin abin da zaka cire ne so amma minimum withdraw din dole sai ya kai 100 USDT zaka zo ka saka wallet address din abin da kake so ne in bitcoin ne ma mai kawai kana selecting in kai selecting cewa bitcoin ne sai ka zo ka saka gashi nan sai ka sa adadin sai ka zo kawai sai kai withdrawing saboda kana yin withdrawing baya daukan lokaci shi yake zuwa insha Allah so yanda ake yin tax din muka duba zamu ga tsarin tax din su daban-daban ne so amma me shi wannan account din na yi tax din da dama so zan je wancan account din da na gaya mana na broda dina ne na bude shi insha Allah sai nuna mana na'am so idan muka duba wannan shine account na broda din nawa da nake faɗa mana gashi nan El Nasir GSW wanda idan muka duba zamu ga gashi tax din da ne daga jiya da daddare zuwa yau gashi har nayi earning 6.1 dala a cikin shi gashi an samu 6.1 dala wanda muka duba zamu ga dama da zaran kai register za su baka dala 25 so bayan wannan dala 25 din gashi kaga in aka hada da wannan 6.1 din ya zama 31 so ta hanyar wannan earning din da ake yi wanda shine zan nuna mana tax din da ake a samu a rika samun wannan dala din wanda a rana zaka iya samun sama da 20 dala kawai ta iya hanya ɗaya kawai banda sauran hanyoyin da duk zan nuna mana da zaka yi earning so kaga insha Allah a rana daya ma zaka iya hada wannan 100 dollars din da zaka iya withdrawing ta bitcoin so yanda ake yin wannan tax din shine da farko in muka duba zamu ga tax din kala daban-daban ne muka duba zamu ga wannan account din ko ɗaya ma ba a yi da shi ba kawai iya wancan tax din ne da zan nuna mana to sai mu kula wannan shine abin da kawai zamu ke yi kuma zamu samu kuɗi da wannan tsarin na shafe insha Allah idan ka zo ka shiga nan wurin menu bar din nan zaka ga akwai tax daban-daban za ga gashi akwai wani paid to click zero so idan ka zo ka shigo kaga akwai sun baka wani adadi da zaka yi so zaka shiga kai kamar anan wurin zamu ga gashi akwai wani tax sun bada guda uku so wannan tax ne wanda zasu su ce ka yi joining telegram ka yi kaza ka yi kaza so shi ma idan ka shiga kowanne idan ka yi za baka adadin abin da suka ce misali anan wurin instagram ne suke so ka yi posting link ɗinka instagram sai ka yi kwafe link ɗin posting ɗin sai ka saka za su baka 0.2 dala sannan na facebook shi ma idan ka yi je ka yi posting ɗin za ka yi screenshot ka zo ka yi musu uploading sannan ko ba ka sa screenshot ba inda ka ɗauko link ɗin ka zo ka saka kai submitting shi ma za su baka 0.2 dala sannan sai nan gurin shi kuma na joining telegram group din su idan ka yi joining shi kuma za su baka 0.06 dala so wannan shine tax guda uku shi ma wanda yake na new users ne shi once ne idan ka riga ka yi shi shikenan ka gama samu wanda in muka duba zamu ga shi wannan account din ba ma mi wannan tax din ba so in muka duba sannan yanzu wannan pet to click din gashi yanzu misali mun samu guda daya wanda kun ga a dazin zero ne so ko da yaushe zaka ke iya shigowa kana zuwa idan kaga sun baka tax din kawai kana zuwa nan wurin abin da zaka shine complete and get instant 0.08 kawai sai ka ce go kana cewa go din nan idan muka duba gashi zamu ga ya kawo ka wurin wani talla yawanci duk abin da kai kilikin zaka ga ya kai ka talla wannan tallallukan da suke sako maka shine abin da yake sawa su samu kuɗi based on wannan tallan ne kai ma ake yaga maka wani abu kuɗin da suke samu da wannan tallan to kawai sai kai back sai ka koma idan kai back ka koma zaka ga so gashi a nan gurin ya nuna mana back to home after four second din nan seconds din suna tafiya yana gamawa sai kai back to home din so idan muka duba zamu ga gashi da ya gama a nan gurin ya nuna mana complete capture so yana noma complete capture din nan kawai sai ka yi kana yin complete wannan capture din gashi za su nuna maka kai complete wannan capture if there is non click skip traffic light ake so kai selecting mun muka duba zamu ga wannan box din akwai wannan akwai wannan akwai saboda haka sai ka ce submit iya dai duk box din da ka ga traffic light saboda haka idan ka ce next idan yayi shikenan zai wuce idan bai yanzu muka duba za mu ga bebe to yanzu ana so mu selecting wanda yake da fire hydrant nan wanda yake da fire hydrant a cikin waɗannan box din ina ga gashi wannan kawai guda biyu ne saboda haka sai ka ce verified so muka duba za mu ga gashi yayi verified kawai sai ka ce verified so idan dai ka yi wannan tax din shi ma idan ka koma za su baka wannan idan ka koma cikin in muka duba zamu ga gashi wannan 0.04 din an baka kawai sai ka ce okay so duk ba wannan ne ma dai tax din da nake so nuna mana ba main tax din da ake samun kuɗi din shi yana can insha Allah a ƙasa zan nuna mana wannan automatic claim din ne wanda zan bar shi sai a ƙarshe zan nuna mana yanda ake yin shi akwai wannan claim USDT akwai spine wheel su ma duka ana samun kuɗi da su idan ka shiga wannan claim USD din shi a claim USD idan muka duba duk bayan minti biyar ake zuwa gashi 5 minute duk bayan 5 minute zaka zo ka samu 0.07 dala ne saboda haka idan muka duba zamu ga gashi guda 25 ake baka a rana duk bayan minti biyar in ka zo kai za a baka guda ashirin da biyar ne a rana saboda haka shi yanda tsarin shi yake wannan ne kapca ne gashi nan za a baka su misali gashi nan gurin a rubuta cat ant lion saboda haka zaka duba haga a cikin waɗannan boxes din da aka saka zaka yi selecting din su in order kun ga idan muka duba cat shine a farko so ga box din cat sai kawai ka taba cat so idan ka taba sannan sai ant so sai ka zo ga box din ant sai ka taba ant sannan sai lion saboda haka sai kai selecting lion so shikenan ka gama sai ka zo kawai kai clicking a you are not a robot din nan kana cewa you are a robot so wani lokacin zai ke nuna wannan abin ya danganta da network ɗinka amma network ɗin yana da ƙarfi ma ba zai ke samaka waɗannan abubuwa ɗin ba kawai don ya tabbatar da cewa ba robot ne yake yin abin bane ba saboda haka anan gurin zamu yi selecting inda muka ga traffic light so inda muka ga traffic light ina ganin waɗannan boxes ɗin ne kawai wannan ma ina ga traffic light ne so kawai sai ka ce verified so kun ga gashi yayi verified kawai sai ka ce collect your reward kana yin collect reward din nan za ka ga gashi sun baka wannan 0.07 din kun ga yanzu saura 24 muke da shi a rana so bayan minti biyar shi ma idan ka ƙara dawowa wannan kilam USD in za su baka the same wani irin wannan ka ƙara haka shi ma za ka ta samun wannan 0.07 din har guda 25 a rana a claim USD kenan sannan bayan tax din claim USDT akwai na spine wheel din nan wannan na spin wheel din shi ma duk bayan minti biyar ake zuwa amma shi guda uku kawai suke bayarwa a rana so shi ma idan ka zo exactly kamar wancan tsarin ne misali in muka duba za mu ga yanzu abin da suka bamu gasu nan sun bamu waɗannan abubuwan ne lion ant da kuma mouse in muka ga yanzu kawai ɗaya suka canza mana su za ka zo kai selecting ɗinsu in order kafin ka yi spinning din kafin ka yi spinning dole sai ka zo ka yi selecting kun ga abin wanne ne yake a farko kun ga lion ne saboda haka sai ka zo ka duba a cikin boxes ɗin sai ka selecting na lion sannan bayan na lion sai na ant bayan ant sai mouse ɗin nan shikenan sai kawai ka zo ka yi ticking cewa you are not a robot kana yin ticking you are not a robot wannan za ka yi selecting inda yake da crosswalk sai ka yi saboda haka wannan su ne masu crosswalk sai ka ce verify saboda haka yayi verifying ɗinka na yanzu kawai sai ka zo ka yi spinning kana cewa spinning ɗin nan gashi zai juya da adadin abin da ya hau shine abin da zaka samu duk inda ya hau shine adadin abin da zaka samu so in muka duba zamu ga yanzu gashi ya hau kan one kun ga gashi mun samu one at a time mun samu one su so bayan minti goma sha biyar I mean bayan minti biyar still zaka iya ƙara dawowa ka ƙara yi to amma shi iya sau uku kawai ake ba ake ba da dama a yi so wannan shine next tax so sai tax na ƙarshe wanda shine aka fi samun kuɗi da shi kamar yadda na gaya mana shine wanda na tara ko wancan 6 point something dollars din da na nuna mana daga jiya da daddare dan duk waɗannan tax din muka duba zamu ga su suna da adadi amma shi wannan na auto claim din ba shi da adadi kuma sannan shi zaka bar shi ne kawai ka je ka ci gaba da uzurinka yanda ake yin shi shine sai mun tsaya mun nutsu kuma mun yi hakuri mun fahimce shi domin shine main tax din da ake samun kuɗi da shi gaskiya idan ka zo wannan auto claim din shi yanda yake shi ne nan minti bakwai yake ɗauka kawai zaka jira a haka tsawon minti bakwai ne bayan minti bakwai idan ka zo za ga sun baka 0.1 dala so amma sai idan baka yi back ba amma zaka iya yin minimizing ka tafi ka je ka yi ka da minti biyar ne ma a jiya yanzu sai suka mari da shi minti bakwai so duk bayan minti bakwai za a baka 0.1 in muka duba wannan 6.1 abin da na samu dala din nan kamar yadda na gaya mana a daren nan duka na yi su to dukkan su na same su ne ta hanyar wannan auto claim din kawai na shiga ne na bar shi a haka da zaran wannan mintunan ya kare ka samu 0.1 sannan zai dora da wasu next mintuna din nan ma ka kara samun 0.1 haka zai ta tafiya kai kuma in dai ka yi minimizing kawai ka tafi can ka je kawai ka ci gaba da uzurrukan ka wasu abu ne kake yi me kake yi kawai kana can kana ta yin uzurrukan ka shikenan kana dawowa za ka ga yayi maka claiming wannan 0.0.1 din so yanzu za mu jira don in tabbatar mana wannan mintuna din su kare insha Allah so idan muka duba na tafi uzuri na ne yanzu gashi saura wani sakan ga kun ga gashi wani sakan yana cika gashi good job sun bada wannan 0.1 din sannan kuma da kanshi gashi ya ci gaba da reading to koda baka dawo ciki ba in dai kayi minimizing din browser din misali ka je kana ta yin sabgogin ka so yana baka wannan 0.1 din still zai ci gaba da reading mintuna din muka duba gashi mintuna bakwai din ya ci gaba da reading yanzu saura minti shida da sakan 30 da wani abu so yana gamawa shi ma zai kara baka 0.1 misali yanzu zan je in yi mana wani calculation haka zai yi ta baka wannan 0.1 0.1 din yanzu idan muka je yanzu misali muka ce ko da bamu dawo ba ko da baka zo ka ce wannan okay din ba za su baka yanzu misali idan min yi minimizing haka min fita misali yanzu zan je in kalkula mana ne misali in yi mana calculation na adadin abin da zaka samu misali yanzu idan ka shiga cikin calculator na wayanka misali idan ka shiga calculator misali ka lissafa za ka ga misali yanzu ka ɗauka tsawon awa goma sha biyu kana yi ko kuma awa 24 duk da ba lalle ka iya daukan awa 24 misali kana yin wannan abu duk da in caji ma take yi za zaka iya barinta still tana yin wannan abin tunda ko da a ce kayi minimizing za ta ci gaba da yi maka so misali in dai ka yi shi tsawon awa 24 zaka duk bayan minti bakwai ne yanzu misali in muka yi awa 24 mintuna nawa ne a cikin minti so wani ya dan katse ni minti minti da minti hudu ne misali da da arba'in a cikin awa ashirin da hudu so idan ka yi divided by wannan saban din kun ga mintunan da yake ciki so za ka yi times 0.1 din da suke bayarwa kun ga adadin abin da za ka samu a rana ya kai kusan dala ashirin da biyar 20.5 dollars so haka misali idan idan kuma misali a ce iya na awa goma sha biyu kai kun ka zaka samu 10 point something dollars da iya wannan tax din kawai to shi yasa nace mana wannan auto claim din tunda shi kawai shiga zaka yi idan ka shiga kawai zaka yi minimizing ka tafi ka cigaba da uzurin ka kun ga yanzu gashi mun je mun cigaba da uzurin mu gashi saura minti hudu da yan sakan kuna ya karasa so yana karasawa shi ma zai kara bamu 0.1 ko da ba ma ciki sannan zai dora da wani kuma a haka zai ta mu 0.1 0.1 0.1 0.1 so yanzu bara mu jira wannan ya kare ya kara mu wannan 0.1 din sannan sai abu na ƙarshe da zan nuna mana abu na ƙarshe da zan nuna mana a nan wurin shine wannan abu na ƙarshe din da zan nuna mana zan nuna mana wannan tsarin referral ne misali idan muka je yanzu main account ina muka duba main account ina idan muka je yanda za ka yi benefiting da tsarin referrals tsarin referrals yanda ake benefiting da shi shine za mu ga sun ce idan kayi inviting za su baka 10 dollars to gaskiya wannan 10 dollars din ba instantly suke baka da zaran kayi yi din mutum ba ba don koyi ba sai dan idan suka ce za su ke bada wannan 10 dollars din instantly yanzu ni na yi rijistar mutum 43 ku lissafa mun yanzu dala goma goma sau 43 dala nawa zan samu zan samu kusan dala 430 kenan su kun ga kuɗin da yawa su mutanen da suke da jama'a da yawa su za su ke samun kuɗi mai yawa wanda wannan zai iya karya su so wannan dalilin yasa kuma sannan ba wai legit referral din ba ma irin namu suna jin tsoron peg referrals akwai waɗanda suke yin peg referrals yanzu akwai hanyar da zan biya zin da email email in ta register wannan abin zan iya register account sama da 100 a rana so kuka duba wannan account 100 din ko account 200 zan account 200 zan samu dala 1000 fa kenan a rana in guda 100 ne zan samu dala 500 a rana ina ga haka lissafin yake so idan muka duba za mu ga adadin ok idan ya kai adadin guda na yi misali register fake account guda ɗari ma zan samu dala dubu ɗaya ne in na guda ɗari biyu zan samu dala dubu biyu ne a rana saboda haka shi ya saka shine dalilin da ya saka ba sa ba da wannan instant ten dollars ɗin da suka yi magana a nan gurin cewa idan ka yi rifarin mutum zaka samu ten dollars kana yi kilikin ma za ka ga bayanin cewa 40% ne zaka ke samu gashi invite your friends and earn 40% of their earning wato duk earning din da za su yi kana da 10% ya za ka gane wannan earning din da suke yi in muka duba waɗannan din referral tsina ne waɗanda suka yi rijista da link ɗina ne so idan muka duba za mu ga anan in ka zo za ka ga adadin abin da suka yi earning in muka duba za mu ga duka mutane ba su fahimci yanda ake yin enin din ba shi yasa gashi duk da yawa mutane zero duk abin da suka yi enin wannan dalilin yasa na tsaya ne wannan bidiyo din da kyau yanda mutane za su fahimci yanda za su ke wannan enin din in muka duba zamu ga wannan ne kawai ya samu 1.5 ma ga wani mai 0.5 wannan 0.04 so wannan account din da na bude a jiya wanda yanzu haka nake yi mana bidiyo a cikin shi na nuna mana kun ga gashi wannan shine mai wannan 7.3 din in muka duba lokacin da na shiga dazin 6.1 wani abu ne ma amma yanzu gashi har na samu sama da 1.1 wani abu da iya wannan dan abin da muka yi tunda muka duba akwai wani spinning da muka yi ma muka samu har wani dala a cikin account din muka duba za mu ga ga username din shi El Nasir GSW da muka shiga ciki na nuna mana El Nasir GSW na ce account din broda na ne da na bude mishi ajiya na login nake yin aikin dan nuna mana yanda ake yi saboda haka wannan tsarin gaskiya shine tsarin da zaka fi samu so yanzu wannan account din a yau ina targeting zan samu sama da dala 30 da shi so idan misali zaka samu dala 30 kun ga hada wannan 100 hada wannan 100 dollars din ba zai yi maka wahala ba so ta yaya ne zaka ke benefitin yanzu kamar wannan El Nasir din da ya samu 7.3 dollar so ni kuma da nayi refarin din shi ina da 40% na wannan adadin abin da ya samu let's say yanzu misali duk wanda kai refarin ka fahimtar da shi yanda zai ke yin tax din nan ya je yake yi so zaka samu 40% na adadin wannan 100 dollars din da zai samu in ka duba 40% misali in ka ce 40 divided by 100 shine 40% 0.4 kenan so 0.4 na wannan 100 dollars din fa 40 dollars kenan zaka samu duk mutum ɗaya idan ya samu 100 dollars daga cikin referral ɗinka kai kana da 40 dollars so wannan shine yanda za ka yi benefitin da referral ɗinka ka yi ƙoƙarin nuna musu yanda za su yi wannan tax ɗin ko da wannan bidiyo ɗin ne ka nuna musu cewa su tsaya su kalle shi da kyau su fahimci yanda za su yi wannan tax ɗin musamman na shi wannan auto wannan auto claim din wannan auto claim din kun ga yanzu haka misali gashi bayan wannan 0.1 din da muka samu ɗazun gashi shi ma wannan wanda yake kan yi yanzu saura 'yan sakankuna ya karasa kuma shi ma 0.1 za mu samu so zan jira ya karasa mu samu wannan 0.1 din shi ma insha Allah sai yi mana closing kamar yadda na faɗa mana zan ƙara nuna mana idan yanzu ya gama zan shiga yanzu bara in shiga in nuna mana yadda ake ƙara shiga wurin in ka shiga kai minimizing ka bar shi kun ga gashi har mun samu wannan 0.1 din kuma ga yana kana samun 0.1 zai ci gaba da reading maka wani onada a 0.1 din da zaka samu saboda haka yanzu gashi muka duba 7 minutes din yana reading so yanzu a gurguje zan je na san mun fahimci yadda ake yin shi zan ƙara nuna mana inda ake shiga misali idan ka shiga wurin wannan menu bar din za ka ga anan wurin ga wurin waɗannan claims din claims din suna da yawa amma kamar yadda na faɗa mana wanda za a fi samun kuɗi da shi shine wannan auto claim din kana shiga wannan auto claim din kamar yadda na gaya mana za ka ga gashi nan 7 minutes ya fara reading so wannan 7 minutes din idan ka jira shi za a baka 0.1 kuma ba lallai bane sai ka zauna a cikin browser ɗinka za ka iya minimizing ka tafi cikin whatsapp ne cikin waye cikin telegram ne ka je kai ta yin ka a cikin wayanka duk abin da kake so ka je ka yi a wayanka ko da to can kuma zai taimaka duk bayan minti bakwai zai ke ajiye maka 0.1 dala duk bayan minti bakwai zai ke ajiye maka 0.1 dala haka zaka tara kuɗi da yawa wannan shine dalilin da yasa idan muka duba yanzu dashboard na wannan account din na shi El Nasir GSW zamu ga gashi har ya kai 7.4 7.4 dala so yanzu a yau idan muka ci gaba kun ga zamu iya samun daloli masu yawa wanda balance ɗinka zai kai 100 dollars kuma da zaran balance ɗinka ya kai 100 dollars kana shiga wurin withdraw zaka iya cire wannan kuɗin naka ta bitcoin kamar yadda na nuna mana a ɗazun gashi withdraw saboda haka zaka iya zuwa ka yi bitcoin ko kuma ethereum da sauransu gashi nan coins daban-daban kai selecting cewa bitcoin kake so zaka tura gashi nan ya hau kan bitcoin saboda haka sai ka zo kawai sai ka shigar da adadin balance ina kun ga yanzu 32 dollars ne so kuma dole sai ya kai one okay bitcoin shi sai ya kai 150 dollars ya danganta da abin da kai selecting idan misali bara mu ga idan ethereum ne shi kuma sai shi ma sai ya kai in crypto ne sai ya kai 150 dollars amma idan ta irin paypal ko cash app zaka cire shine minimum 100 dollars so kun ga gashi mun ƙara samun wani experience din so wannan shine saboda haka idan ta bitcoin ne gaskiya ina ganin ta bitcoin din zai fi alkhairi saboda dalar ta fi tsada ta bitcoin in ka cire ta cash app da waye dalar ba za ka sayar da ita a irin farashin da za ka sayar ba to idan ta kai 150 sai mu cire a bitcoin insha Allah a bidiyo na gaba za mu nuna mana yadda ake yin withdrawing din bayan ka tara wannan dala din wannan dai shine hanya din da za mu bi ta shi wannan auto claim din ko da mun yi minimizing kamar yadda na gaya mana gashi auto claim in ka shigo zai ci gaba da reading after 7 minutes zai ajiye maka 0.1 da after 7 minutes zai ajiye maka 0.1 sannan idan ka yi referring din mutane based on referral based on activities din da suka yi zaka samu 40% na abin da suka samu wannan zai sa kai saurin hada wannan 100 ko 150 ko sama da haka ma tunda duk mutum ɗayan ya hada 100 dollars fa kai kana da 40 dollars daga wurin shi banda aikin da kake yi kai kake samu kuma kamar yadda na ga mana zaka iya minimizing ka je ka ci gaba da uzurrukan ka kai ta uzurrukan ka kai ta uzurrukan ka duk uzurin da kake so zaka shiga in YouTube zaka shiga ka je kai kallo can yana can yana taimaka zaka shiga ka je kai duk abin da zaka yi kana yin duk abin da zaka yi za su baka wannan abin insha Allah ga waɗanda suke sababbi ne a cikin wannan channel mai albarka muna roƙon su da su danna mana subscribe su danna alamar ƙararrawa mai all domin samun dukkanin bayanan mu da zarar mun dora wassalamu alaikum